Jama'a barkanku da suna na Sani Musa Danja. Ku ci gaba da kallon Gaskiya TV Plus, wato tasha ne da take kawo muku al'adu na gargajiya, wasannin kwaikwayo na Hausa da kuma abubuwa na ban sha'awa da kuma ban nishadi. Saboda haka ku ci gaba da kallon Gaskiya TV Plus ta ku ci.